Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa mu da sake haduwa a cikin wani sabon darasi a kan yadda ake gina website ta hanyar amfani da WordPress. A cikin darasin mu yau za mu duba yadda ake ƙirƙirar sashi-sashi a cikin website wato categories kenan da kuma yadda ake rubutu a cikin website. Yanzu za mu tafi kai tsaye wajen da muka ajiye zamzaba zaba zamu mu zo mana window all programs zamu a ƙasan control panel sai mu taba wanda yake so ya ga yadda muka yi muka yi download ɗin zam zaba da sauran abubuwa zai duba darasin wanda suka gabata domin ganin yadda muka yi I'm start na apache start I'm an executor. training device ya zo mu ɗauki browser mun ɗauki google chrome a matsayin browser nan da kowane browser mutum zai iya buɗe website ɗinsa wanda ya install a kan local server yanzu za mu saka local host 127 127.0.0.1 colon slash wordpress wannan shine address ɗin da installation ɗinmu na wordpress yake kai a local server ɗinmu yanzu za mu yi enter karatu ya ba gari yawwa ya buɗe mana website ɗin to wannan wurin da ya shine front end front end shine gurin da idan maziyarcin shafi ya ziyarci shafinka zai kalla to za mu shiga back end inda admin ɗin shafi ne kada yake da ikon shiga shi kuma za mu ƙara a gaban adres ɗin kamar haka wannan zuwan shine adres na host wannan kuma wp-admin shi ne address inda mutum zai kara shi shiga cikin back end wato inda admin zai iya gyara gyara kenan wanda shi ne zai iya gani ba a masu amfani da shafi ba username ɗinmu a installation ɗin da muka yi a baya na wordpress module din na saka shi a matsayin admin sai muka zaɓi password nan ma wanda yake so ya gaya muka yi zai duba bidiyon mu da ya gabata sai ya ga yadda muka yi muka yi to mun shigo back dama mun yi bayani a baya wannan lillahi rungun da muka shigo da yi da faso shi ake kira da back to za mu kirkiri category za mu yi post sai wajen categories sai mu taba za a lura ga shi nan gurin a rubuta attribute category za mu ba wa category ɗin suna misali mu ce siyasa nan gurin zaɓi ne idan yana da wani parent category wato category da daga shi ne yake gadar wasu ayyuka to yanzu mai ƙirƙiri category ɗin sunansa siyasa in za a lura da shi a mutuwa inda in za mu ƙirƙiri wani category ɗin ba mu ce wasanni sai mu enter za mu ga wasanni a fito a za mu ƙirƙiri wani category din mu sa masa suna kimiyya da fasaha sai mu enter shi ma shi ya fito a nan ga shi dai yanzu mu ƙirƙiri categories ɗin guda uku sabi sannan wannan wani categorize shi wanda kai rubutu maka zaba masa sashen da yake ba misali idan rubutun da siyasa ne to zaka ka zaɓa masa sashi na siyasa a matsayin category shi don kuma ka zaɓa rubutu ko wani sashi ba za ka bar shi shi kuma zai zo nan wani categorize ya ajiye kan shi to haka shi ne ake ƙirƙirar categorize category kenan to a shi kansa category za a iya za a iya ajiye shi a matsayin menu sannan a lokaci guda kuma za a iya rubutu a saka rubutun a cikin sashi ya za mu yi rubutun mu saka a cikin sashi bari mu gani za mu yi atimi mu mu ce post nan shine title wato take kenan na rubutun namu misali kimiyya da fasaha a ƙasar Hausa. To wannan shi ne zai zama title mu nan kuma rubutu ne. Dukkanin abin da ɗin kai ke da alaƙa da shi wato rubutunka a ne za ka yi, nan bodi ne na rubutu, wannan kuma take ne na rubutu. Na rubutu ne kamar yadda ake amfani da Microsoft Word. in kana so kai boldin ɗin rubutu sai ce assalamu alaikum to mun muna sallama ɗin muna so mu boldin ɗin shi ya manya na mu taɓa wani ya da mai boldin muna so mu mai shi italic ya ɗan kwanta kenan za mu taɓa wannan to haka ne wannan gobe wajen ajiye media ne in kana so ka saka hoto a cikin rubutunka za ka taɓa nan ga shi babu media to akwai buƙatar a lura cewa audio file video za a sunan su media kilikin a sai mu tafi folder da muka ajiye file ɗin wato hoto kenan ko wani abu makamancin wannan ɗauke shi a matsayin gashi mun kawo ne cikin rubutu sannan za mu iya aranjin ɗinsa duk yadda muke so za mu iya kama nan ƙara masa faɗi kamar haka ko mu rage masa faɗi nan za mu zaɓi yadda muke so ya alayi wato ya killace kansa kenan mun taɓa nan gurin zai koma ɓarin dama shi kuma rubutun ya zama a ɓarin hagu gashi na ɗan adam ta haka mun taɓa nan zai zo tsakiya ne shi kuma rubutun yana saman shi mun taɓa nan zai dawo ɓarin hagu rubutun yana saman shi wani rubutun yana gefen shi bari mu takaitaccen rubutu kaddara wannan ne rubutu to za a lura nan gurin ga wani guri da aka ce publish ga kuma preview ga set to trial wato in aka taɓa nan rubutun da aka yi ba zai publishin maziyartan shafi su gani ba nan kuma za ka kalli yadda rubutun ka ne kasance gurin mu taɓa kafin ka yi publishin din shi to wannan shi ne rubutu in za a lura da shi nan ya bayyana ana amma wannan kuma mun yi publishing din shi kamar preview ne muna kallon sa ne kafin muyi yi ya bude sabon window kuma muna so mu koma inda muke rubutu na mu wannan window kamar haka mun dawo kenan gun rubutu in an taɓa nan gurin kuma publish to zai yi publishing zai zama an wallafa shi kenan akan shafi wanda zai ci shafi zai gani nan gurin wajen categories ne tunda mun yi rubutun mu a matsayin kimiyya da fasaha sannan mun ga yadda muka muka kirkiri waɗannan categories ɗin to nan gurin za mu zaɓi cewa wannan rubutun yana da alaƙa da wani ɓangare ne sai mu ce yana da alaƙa da kimiyya da fasaha to nan mun saka shi a cikin jerin rubutu na kimiyya da fasaha nan gurin set featured image za mu yi amfani da nan gurin domin mu saka hoto wanda zai bayyana a matsayin daga title na rubutu wato taken rubutu sai kuma hoton ya bayyana a ƙarƙashin shi ta yadda zai ƙara nuna mutane cewa lalle wannan abin ka abin da yake nufi kafin masu shigo su kalli asalin babban rubutun da muka yi za mu iya saita wannan hoton shi kansa a matsayin da ibo cikin wanda muka yi haka sai a ce wuki to mun saka shi a matsayin feature image shi wannan image din zai zama daga title sai shi sai kuma wani ɗan takaitaccen rubutu kafin daga nan sai mutum ya buɗe asalin a rubutun namu to yanzu ga shi dai mun ga mun kan ga rubutu muka ba shi category muka kirkiri features image in za mu ce publish to yanzu mun wallafa rubutu mun wallafa rubutu yanzu na mu dawo kan shafin na yanzu ga rubutun mu za mu taɓa kan home shi na rubutun ya fito wannan shi ne feature image nan wannan kuma shi ne rubutun to yanzu wannan categories ɗin namu bari mu mai da su a matsayin menu yadda za mu yi da su a matsayin menu shi ne za mu zama wajen appearance mu zo wajen customize sai mu taɓa ba mu zo wajen menus ɗin wannan kenan sai mu taɓa menu menu sai mu taɓa wannan menu na mun ƙirƙire shi a darasin mu da gabata ne wanda yake so yin yadda aka yi ƙirƙirar menu a karan farko zai iya duba shi wannan darasin nan sai mu zo yanzu mu add item a wajen add item ne mu zo wajen category a nan za mu kalli jerin category da muka kirkira wato sashi sashin mu kenan za mu taɓa wani kimiyya da fasaha taɓa siyasa mu taɓa wasanni dukkaninsu kowanne zai fito a matsayin main kenan yanzu za mu ce publish in za a lura gashi nan sun fito a wasanni siyasa kimiyya da fasaha da kuma home a ƙarƙashin home kuma ga about gas tubes. yadda ake kamar yadda muka biya ne a darasin da ya gabata idan ana so a yi sub menu wani menu a cikin wani menu kawai bukata shine a ɗan kama menu kamar yanzu wannan siyasa ɗin sai a yi left click sai a ɗan yi dragging din ciki kamar haka ya a sake shi to zai shiga a matsayin ɗa a menu na home yanzu shi ma za a same shi a cikin home kashin kimiyya da kusa idan ko ba a so ya zama ɗa daga ciki sai a ɗan ja shi ɓarin hagu sai a sake shi to yanzu zai ci bashin kansa nan was su dawo daidai da home to kowane zai ci gashin kansa ga home about stools kimiyya da fasaha siyasa da kuma wasu to haka ake kirkirar articles da category a cikin website ɗin da aka gina shi da wordpress domin kara wasu rubutun da yawa a cikin category ɗin mu kuma muna so mu ƙara rubutun su yawa a nan sai mu wani gurin mu taɓa kamar haka Na mu je mu cikin wood mu yi saving ɗin file ɗin mu kenan ɗauki misali kamar haka sai mu yi kofi idan mun gama rubuta article ɗin mu kenan a cikin microsoft word abin da muke so mu yi da shi bold ko italic sai mu bari amfani da wannan damar haka kuma muna so mu yi da shi quotation na mu zo mu highlight ɗin inda muke so mu yi quotation ɗin yadda ta wannan alama to mun yi kotun ɓangaren kenan za a lura da shi inda rubutun ya zama ya ƙara yawa ɓangare na rubutu da muka yi ake rubuta article aka iya gama rubuta article ɗinka a cikin microsoft word sai mu ce update saboda dama mun riga mun kirkira article ɗin mun yi rubutu kaɗan kawai mu ƙara wa rubutun yau za mu iya cewa art new mu bari suna saliu database sai mu zama nan mu je mu kwafo mu da muka riga muka yi da mu zo mu festa mun ga yadda muka muka ɗauko hoto a can sai mu koma wajen media idan wannan hoton ba shi ne muke da bukata ba sai mu taɓa wajen upload files sai mu yi click na nan sai mu je mu zaɓo hoton mu a inda muka ajiye shi ce ok to za mu ɗauko hoton ga shi nan mu ƙara ɗauko hoton sai mu ok shi ne hoton da muke so ya mu zaɓi kalar ajiyar da za mu yi hoton a cikin rubutu za mu yi bashi a tsakiya kamar haka ya mana sai mu zo mu zaɓi shi ma wannan rubutun da muke ɗin a wani sashi za mu ajiye shi na rubutun kuma kimiyya da fasaha ne sai mu taɓa zai zama muna da article biyu kenan a cikin kimiyya da fasaha in kuma a category biyu sai mu taɓa duka biyu cewa zai bayyana a nan kuma zai bayyana a nan kamar za mu haɗe za mu bar shi nan gurin kamar da muka bayani ɗazu shi ne wajen selecting the featured image hoton da zai bayyana bayan ta ya mace wanki shi na rubuta ya bane ya mace mai komai shi shi zama da hutu guda biyu amir lot idan za a lura nan gurin ga dukkanin rubutun mu da muke da su da database ɗaya kimiyya da fasaha ya hello haka nan za mu ta rubutu ga shi dai mun yi rubutu na article daban-daban har guda biyu amma duk da haka dai mun za a lura rubutun namu bai tsaru ya jijjiri yadda muke so wanda haka yake awalamta mutamala da buƙatar mu sake wata template ɗin to ya za a yi mu yi download ɗin wani template ba wanda wordpress ya zo da shi ba mu yi download ɗin wani daga waje mai kyau mu zo mu install da mu yi amfani da shi a website mu ku kasance da mu a darasi na gaba domin ganin yadda za mu yi download daga waje mu zo mu install ɗin shi kan wordpress ɗinmu website ɗinmu kenan ku ci gaba da kasancewa da duniyar kimiyya ku yi subscribe na channel ɗinmu ku yi following ɗinmu ta twitter ku yi liking ɗin shafin mu ta facebook mun gode